بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake da fuskokin mu a wannan yammaci na Asaba yammaci na goma sha biyu ga watan Jumadal Ula a wannan shekara ta alif ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da ashirin da uku ga watan uku watan mari shekara ta dubu biyu da goma sha uku a yau darasin mu na ashirin da shida a cikin wannan littafin na albarkar littafin ibiya za mu tashi ne a babi na goma sha biyu a cikin a fasali na goma sha biyu cikin fasaloli da suke magana a kan abin da ya shafi hukuncin kwanciyar sallah kuma wannan fasali na goma sha biyu malam ya ware shi ne su da guda domin ya magana a kan abin da ya shafi sujjada barkannuwa ma'ana su biyu da su sahawi kenan muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi malawata Allah ta'ala ya mana jagora ya mana bayanin ma'anonin abin da wannan babu ya kunsa وما يسأل أي شيء فهم تدعو شيء قال رحمه الله عز وجل فصل سجود السهو سنة للنقص سنة مؤكدة من سنن الصلاة وهي الثمانية قراءة ما سواء من القرآن والجهر والإصرار والتكبير سوى, سوى تكبيرة الإحرام والتحميد والتشهد الأول والجلوس الأول له والتشهد الأخير قال رحمه الله فصل ما لا يكي فصل ربيبا معنى رب واتن مغانا wannan magana da in ladin ya ce fasulun bada sai mu ce har yanzu mala yana magana ne ga abubuwan da suke bata sallah amma da yake fasulun ya nuna ya raba waccan magana yanzu kuma zai shiga sabuwar magana yake sujudu sahwi sujada rabbana idan ka ce sujada rabbana sujada ce kamar da malam ya faɗa da in ka tara abubuwa baki ɗaya da suke ba a yi sujjada rafkanuwa abubuwa ne guda uku kuna ji da kyau abu na farko tabbatuwar mutum ya yi kari a cikin sallah abu na biyu tabbatuwar mutum ya yi ragi a cikin sallah ma'ana mutum ya tabbatar da lalle ilalla ya yi kari a cikin sallah ko kuma ya tabbatar da cewar lalle ya yi ragi a cikin sallah dalilai ne kenan biyu abu na uku shine shakka wannan raka'ar da yake ciki shi ita ce ta uku ko ta biyu kaga bai tabbatar da cewa ita ce ta biyu ba kamar yadda bai tabbatar da ita ce ta uku ba to a daidai wannan lokaci sai mai da ita ita ce ta biyu sai ya sujaya da za ta kama shi yana waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da suke tabbatar da cewa ana yin sujada rafkanuwa asalin sujada rafkanuwa ya tabbata ne daga hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin abdullahi bin buhaina allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda abdullahi bin buhaina yake cewa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atayn falam yajlis fa sajada qabla salam abdullahi bin buhaina yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu da yi sallah raka'a biyu sai bai zauna ba sai ya miƙe zuwa ta uku kenan da ya kammala sallar wata zara qabala salam sai su jira qabliya kunga kenan wannan sujudu sawi sujjada ce da hukunci ta tabbace yake a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kenan sannan kuma abin yana hadisin yana nuna mana kenan yanzu annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi me yayi a cikin sallah tabbatacce rage me ya rage shine zaman tahiya wanda yake ga zaman tahiya ga kuma karatu ita karan kanta tahiyya sai annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi dan ya tabbatar mana da shar'antuwa su zara raukanuwa sai ya su zara kamaliya kenan duk wanda ya rage hukuncin sa ne su zara kamaliya dai kenan sanan wani hadisi kuma yana tabbatar mana da cewa yin raukanuwa mutum ya raukanuwa ko liman ya raukanuwa ba wai abu ne da za a dauke cewa yayi ya al'amura ne suka sha kai ba da mutane za su ɗauki cewa kamar rafkana wani abu ne da yake ɗaukar hankalin mutum na wasu abubuwan da suka sha kai abu na wannan kenan abu na gaba kuma